alhamdulillahi sabon kuɗin jamhuriyar nijar wanda ta kirkira ana sa ran da zai kawo wato tattalin arzikin nijar da kasashen afirka ya ci gaba musamman ma kasashen na e wato as din ma'ana dai kasashen da suka shafi mali burkina faso da ita kanta jamhuriyar nijar inda ba kuma manta ba an yi gamayyar kungiyoyi ma'ana na waɗannan kasashe domin kansilin ko kuma daina amfani da takardun kuɗi na sefa wanda suka shafi ƙasar faransa tun bayan raba gari da jamhuriyar nijar ɗin ta da ƙasar ta faransa ake ganin cewa yanzu kuma wace hanya ya kamata nijar ɗin ta bi domin dai farfado da tattalin arzikinta a daidai gabar da ake ganin kasashen afirka da dama ko kuma kasashen wato renan faransa wato sun daina mu'amala da jamhuriyar ta nijar tun lokacin da aka saka wato takunkumi aka kuma kifar da gwamnatin bazum dalilin kifar da gwamnatin bazum daina yasa kungiyar ekwa ta samu nijar takunkumi bayan wannan takunkumi za a iya cewa da ya shafi tattalin arzikin nijar din kwarai da gaske hakan yasa kuma 'yan nijar din sun jure da wannan takunkumi da ita kanta kasar ta faransa take ci gaba da kakaba masu maimakon su ce sun yi saranda sun dawo da mulki hannun farin hula sojojin sun fara neman hanyoyi hanyoyin da za su inganta kansu da kuma yadda za su kawo haɗin kai tsakaninsu da ƙasashen afirka musamman ma ƙasar mali burkina faso da kuma wato a togo yanzu haka dai ƙasashen za a iya casan haɗa kai bayan zama na musamman da firaminista da kuma wato masana kan harkar kuɗaɗe sai suka yanke shawarar cewa za su buga kuɗaɗen kansu ne kuma su daina yin amfani da takardar kuɗi ta sefa a tsari dai na faransa za a iya ca dukkan ƙasashen da ke karkashin ta dole ne su yi amfani da ƙasashen sefa ma'ana kuɗaɗen nan na sefa kuma su ne za su dinga kashewa a matsayin kuɗaɗe har yanzu dai faransa ba ta amince ma kowace ƙasa da ke karkashin ta ba ta buga kuɗin kanta wannan yake nuna mutane cewa akwai zallar zalunci a yadda faransa ke jagorancin kasashen afirka wannan yasa kuma ƙasar ta nijar za a iya ta samu kwarin gwiwar wato bijire ma jamhuriyar ko kuma a ce yankin wato ƙasar ta wato faransa a dalilin bijire mata kuma da kifar da gwamnatin bazum ne suka fara ƙoƙarin ya za su yi su ta haɗa tattalin arzikinsu ko kuma su buga kuɗaɗen kansu su fara amfani da su daga baya aka ƙirƙiro wannan canji ko kuma wannan samfurin kuɗi wanda kasashen guda uku za su fara amfani da su domin dai tafiyar da tattalin arzikin kasashen su kuma su fara kashe waɗannan kuɗaɗe a matsayin kuɗaɗen da za a dinga cinikayyar man fetur da kuma uranium da zinare kasashen da ko kuma a ce ƙasar ta Nijar na da ɗumbin arziki na uranium a ƙarƙashin ƙasa da kuma zinare da kuma man fetur sai dai kuma jamhuriyar ta Nijar za a iya cewa dama bata samu tallafi ba ne da kuma ƙwarin gwiwa yadda za ta dogara da kanta har ma ta fara ginawa ko kuma tono wannan abubuwa kafin da juyin mulki a ce a ƙasar Faransa ce ke amfana da irin waɗannan tattalin arziki na ƙarƙashin ƙasa sai dai kuma tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin ta bazon kuma aka shiga takun saka tsakanin Nijar din da ƙasar Faransa Faransa din dai za a iya cewa ta janye jikinta daga wancan haƙan ma'adanai da ya shafi uranium da kuma zinari yanzu haka dai Nijar din ce take da alaka ko kuma da ƙarfin iko game da waɗannan albarkatun ƙasa kuma yanzu haka Nijar din ta fara tattauna da wani babban kamfani a ƙasar China domin dai fara haƙar ma'adanai abin da ya shafi uranium da kuma zinari har da maman fetur a kwana-kwanan nan ma dai an da jamhuriyar Nijar din ta fara kirkirar sola ta kashin kanta yanzu haka lantarki ya fara wadata a jamhuriyar ta Nijar ana sa ran nan da dan lokaci kalilan wato ko a cire takunkumi ko ba a cire ba jamhuriyar Nijar din na kammala buga waɗannan kuɗaɗe nata wato za ta fara ci gaba da kasuwanci da sauran abubuwa na rayuwa